الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا صفو شديني يا جماعة الأولى 1435 كو؟ kalenda hijiriya na dinde da tsafo 2014 kalenda miladiya na ne katun ya tashi daga littafin aqidatul raziyaini abi hatim wa abi zur'a وقال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن في أعمال العباد حسنها وسيئها حق وقال جاغكم يا بنا وقال إن شاء الله وقال الإمام أبو حاتم الرازي تو الإمام أبو زرع الرازي ذا غبا باء wa anna allaha azza wa jalla kuma ka allah na wace ma zaɓina ala arshihi wa la fitacin al'arshubu ba inu min halkihi wa ga gangani da halitta wuce allah shi ke ba bi halitta shi ya kama wasafa bihi sahu, ke min allah jiti ta cin ya fi kita bihi da littafi wa ala lisani rasulihi da tagin talayen tuciwa na bisa sallami na bila kaifi ya ga kaifi yudana a hata bi kulli shai'in ilma ilimi to ya ci amayin don da kishi laisa ka shai'un shay'un eh, yadda bane da shi to ya ci na wawa sami'u albasir allahumma ya tsoyo ne wo mai lena wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati allah subhanahu wa ta'ala ma aliyu ya fi alkiyami waya rawo ahalul jannati ya gimi aljanna jalice ya ciye bi abu sarihin bi iyayin wa yasma'una kalamahu amma waga ta yi ce kai fashake mini gaba ta yi cina wa kama sha'a wal jannatu aljannama wan naru to yana ma hakkun gaskiyo wa huma ne, to to aljannatu inna gubabu ali tujani la tasniya ni abadan wa karaza wa zara badaya a janna cimbwa ina ma cimbuwa fal jannatu sawawun li awliyai aljanna la da wuyo ya gagbe wuyo ya zade shi za kirki a ci ya mace ya tsoye ci wadi shi ya tsoye ci na wannan iqabun li ali masu ya ina ma azabu yo punishment yo ya zai shiga yadda su kuba na illa man rahiman da kwa su kwagun nuna wasu wasiratu hakun ɗan da ran gaskiyo wal mizanu allazi lahu kifatan suwa na madi yawa guba na ku. yi wuzan fi malul ibadi na ga da tun wani tunjiyen hasanuha wa sayyuha to tun kirki to ya tun hakun gaskiya ga wuce. a mm. ko al-imam abu hatimin razi to al-imam abu zur'ar razi sai cugun yawon janga fara mm. hagu ba ba a yi a gawa ala arshihi kuma a ka allahu ta latuta na lara shugo ba imin min halkihi wọn gangan gani bi halitta wuji Allah wajen ba bi halitta wuji ya kama wasafa bihi na nafsahu kemina Allah wuji titacin wuye fi ta-bihi da littafi ugwana wa ala lisani rasulihi bitogin tarayen tuci na sallallahu alaihi wasallam bila kaifi ga kaifi yudana a hata bi kulli shay'in ilma a ilimi Allah wa mai doro kishi laisa ka mislihi shay'un in da bane da ya cina, wa huwa sami'ul basir Allah ma ya ne wo mai lena fale ba wannan ya shi da banu gwanila musin ba na man jiga wa an lallaha ala arshihi allahu kuma latu ta cin ala rashi ubuwanan ale babon e na ezula imanu jibi al'istiwawe ko? ebe wani dalil na jelawo ga tsoye ci don na dokun sarauni mini ubo aya na jibe tiya al'istiwa wani da ba na cikin latin rufin mastawa alal arshin rahman wata rahman wanda ya takin al'arashi ar-rahman alal arshi istawa kenan sai na jibe tiya al'uluwu ya al'uluwu da latu kalu ma za kara rabukun kice ciye gun kalu al-haƙa wa huwa al kabir sai ta gaskiya ga sai ci ta sai ci mawaci sabbi hisma rabbi ka ala'ala ya tasbiya sai ci yawai na latu ga indunduna ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi minu dalil na ya etiyan sai ci mutacin al'arashi wani ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ainihin Allah babu sai ya ce na kalat wajen ya zagi wacce ga huwa fi sama'i allahu da sama kala a nabi kaya na wuce gina ga man ana zimiyo wajen zagi wacce ga an ta rasulullah wai tuci ya tsoye ce a nabi ga ya ce ha a wajen zagin na lugwaje fa inna ha mu'mina ya na mu'mina yau ba ga wajen gani ako ba da mini dalilin shi allahu ga allah subhanahu wa ta'ala Muda sama na nas na jelawai tiyan sai ci tun daga daga ba zibu biyu daga allawo daga allawo na su kuma automatically kiwa ga da macici da sama ni ma na allawo don sama yin dalilin na ke ga Allah subhanahu wa ta'ala sama bu na Isra'iya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir wa alayka Isra'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam jina babulo sama ga ga bandoro wato yace dan gole Nabi sallallahu alaihi wasallam lo sama ko mm. alai min dalilin ke lawan Allah subhanahu wa ta'ala da sama wannan sai ya gan mala'ika shi don yi tamu ba zai na inda rabbika la ya takbiru na allazi na inda rabbika la ya takbiru na an ibadati zai yi don yi ta ya ce ce wani ɗaya gboci kake ibada ya ce ci ruwa kin na idan wani wani lagwa gan sai ci don sama ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngan e ya yi e zawon gishi sai shi ya gina e ga yatin baki a gan a gan da shahadu ya jiri annaka kad ballakta risala ga waya huko wa addaita al'amana wa ma amana ya wa nasata al'umma wa ma nasiya jiyalu mashi anabi sai Allah wa dafta anabi ga Allahu mashhad Allahu jiri Allahu mashhad Allahu jiri Allahu mashhad Allahu jiri ko ala min dalilin da ke Allahu etiyan sai shi da sama nan ga yi ke anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga baduwa wala wata a shawale fitratu ne zai ga shi don sama na inda ne lawa ga da sama bena annabi isa alayhi salam ce shula da sama bal rafa'ahu allah ilayhi ce shula da sama ila harful jar mai ji fadan kiyo al ha, rafa'a masukun daga kimbolo fiti waje gani ku falen mai bata waje su ba ta yankiyar al-istiwa al-ulu al-fawqiyya ko ji gani ku kuma liga al-uluwa ga ada uluwul qahar amma da uluwul zat amma da uluwul shan ba ta yi zula imani jigangani bi nanai ba nan jigar ba inu min khalqihi kalima ba inin min halkihi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam na afe jamfani duniya zamani sahabe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na bima a sake jiki ya a sake jamfani gangani duniya amma kafin na jahamu bunu safuwa ta duk na jirham ta bishiru bunu giya silmin mirisi nan me da rike mini ya en bidiya wani a sai bai ga ga Allah na wata ta'ala da nan dun dogon gani bai za ci yi na suku mai sunna jaibu Allah ga clarify a ta ja fa ba inu min halkihi Allah wajin ke ba gangani bai alitta waya Allah wa kiya gangani be alitta wuce mu yau ko hmm. ta alaikun kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi kim na tsaye ci aji mini ya da littafi ubo da gintaraya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallame na kin wa ga mugan ba wani bayan wa ga ga wa ga ga yatin addiniyar musulunci alquran wa lamito bi sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallame mun je zayan da larayi wa bi larayi min biga eh, gadauna ne wa in tuti uhu tahtadu ya ga mutuwa na da ya ga hade bawo mm. wa man yutu in rasula faqad ata Allah sanin ga mutu ta zan zanda mutu sai cani don wa ma atakumur rasul fakhuzuhu ina ta ci galla ya ne ga jin ya go ma na ha kuma na hu fanta ko yana mu ga ile biya bi na suku ya biya gangani doyi wala taqul bi alsinatikum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkaziba mm. innal na yaftaru yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun daga yaga zagin tare ya shiga na ya lalli na ya ramu ya mai da dalili ya da su gama ta ce shi mare lalle zai je yanzu gama ta ce shi ne mu shi ya jiki Za mu shi ya gawa e bogo ta wa la tabtaji'u da jama'a mafari gana ya mito ya ma bidiya mafakadi ku fito. Al'imamu malik ga al-iftiwa ma'lumu والكيف مجهول وإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة الاستواء ويتيتي معلوم إنا ويجنو والكيف مجهول كيف كيفيما yi iya yabo na haji kaifiya ya tsayayya wal imanu bihi wajibun iman na mawajibi ne dole ya bunu bada alkur'anu ma bada sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu alu anhu wa ma bi wace kiwi na kaifa ya gajiyon sai bid'a ga ji gane ko ya bogo a imani ji ko? ga al-istiwa mun da mini mas'ala wuce ko ne la'alu suna kirbi alul bidayi na jami'a jini da bai istiwa wuya mu'tazila jini da bai istiwa wuya asha'ira jini da bai al-istiwa wuya gbẹ̀rọ ọjíra ni ọkún su faye gùlá tó ájì ajìyàn dábẹ̀ al-istiwa wuya especially ibn sabin da ibn arabi a shi jiya dabi al'istiwa wa yana ya gane yi wa haddatul wujudi in duba sakuro Allah kiyaye mu wajen yana ko shi a jotso ma aqida aliti zalu da aka fi shi a jibenin ma cancin brace shaku bayan abubuwa suke jin da rangani da al'istiwa wuya ga malawa galo littafin ishtimawa jiyoshin islamiyya yan ibn qayyim Ko kwal'ulu lilalil gafar ya limamu zahabi ko risalatul ulu ya al-maqdisi ko al-fatwa al-hamawiyya kubra ya shekul islami ibn taymiya hmm. ba ta wale ga litafi ne bane ce ko al-azum mutun ya abu abu sheikh ba ta litafi ne ce ya istiwa wa bi al-ulu ga ba kawai whole book bai goyo ko ya bogo e zula imanu na tuken min bin alkuranci be da sunna ya nabi sa sallama wana a sha zando wani ga ga waji to ya ce ga zan na fiyan ko isbatan nan da aya ma da hadisi na ga ta zo daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wata bila kai a hata bi kulli shay'in ilma ilimi ya ce ta mai doro keshe babu ne wagan wajen jamu tsakani al-istiwa'u ko al-ulu gani ga al-ma'iyyatu ta almaiyato famba ko ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa uhun wala hamsatin illa huwa suhun wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu aina ma kanu ma ya kunu min na jiwa salasatin alila wuta ji na jafai ba zabe da shi na illa huwa rabi uhum illa face sai ci ga izani cawo wala hamsatin amma alila gutsun da wacan illa huwa sadisun sai ci ga izagutsun ya cawo ko? wa ma ko? kuma aksara min zalika wala na min zalika wala aksara a da na shi su maci na kwa da na gaci na gana illa wa ma ahum sai ta shiga pambara ni bayan aina ma kanu da nan dundunan ga da nan ko aye wa wa ma akum sai ta pamba biyan aina ma kuntum da nan dundunan ya ga da nan wale ga na ba ni kin wa gungo go waji isbatun ma'iyya ya ce ci amma ma'iyya babu na da ilmihi wa sam'ihi wa basarihi sai ci da ilimiyan dondo sai ci mai leyan dondo sai ci mai wo in dondo kakuna gaji imani gangani bi alma'iyyatu ya ce ci na wale ga wafe dai ne ga murakabatu ne ke murakabatu ngole wasai lamini wani wadda wasai daga tsoye ce da wani kandun da ya buga wa ajiyar daidiya tsoye ce wa kandun da ya buga wa ajiyar daidiya ko tsoye ce ɗaya na waje kandun ya buga wa sogun ba da koli tsoye ce ba nan wa muraka batu. ka kuno magajin imani da almai iya fi na sukun wa ne wa sai jibu ta ya ci bi martaba alisani ya an tabuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka jibu ta ce cike wai da ce ce ka ga wani ce ya ce ce lewe ta alegan Allah da ilimin don da ko Allah ya alamu man khalaka wa latiful khabir ko inni alamu ma la ta'lamun ta shiga min je ilimi ne je ilimi wani inna Allah hu ilmu sa'a ta shiga ilimi liki ya yi ma tadri sun ma za ta gadan da ya zan yi na ji suna wa ma tadri sun da ayi ardin tamut na na aisha ga man haddasa kaza na gaggawa anna muhammadan ya'lamu ma fil ghadi ga annabi muhammad da ilimi yana yi suna faqad iftara ala allah al firya zanwa ga manazun ta sai ce annabi yalla adri ma yuf'alu bi wala dukum yake na ji da na, make na ji gangani be ya ce na wale ko ya bugo sai shi da ilimi yan dondo zandon don ga ga wuje ilimi ya ga dan wale za niga azu musulunci wa kullu ya lahu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah to sama to kin ya da da bana je ilimi ga ga na sai Allah ba zo ko laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ay ngole aya mtoyo laysa kamislihi shay'un wa samiu al basir babiyan sifati o brenio aya ne ko difaru na gadana Hmm. laisa ka mislihi shay'in da bane bi cina na jarajiya mu'attila shi na jaji gulugu na fiye ala ga gutatili limbona wa huwa same ulbasir no laisa ka mislihi shi wa huwa sami'u al wani ba ne laisa ka mislihi shi na jarajiya haji na jaji gulugu isbatu nimbo har to babu na ga guta shi biyo na sai shiga alai sakamir su shi yadda wani da shi sai ce na wani wa huwa sami'ul basir ganci masu kun mu ce jiradiya lisho mu'attila shi ya ji haji wulugu na fi nimbo har to babu na asifati ya sai ce yana wani ba ni je huwa sami'ul basir ne bu luwa ga sai ce wo sai ce mai le ya bu ga sifa ya sai ce dambu wajen na ku ya buji radiya da jin ya sifati yan sai ciya nan ba nan muji laisa ka mislihi na ya bo biya sifa wata da da ya halitta shi ma ko ji ganewa bani la an je waka shi wayawa wayawo wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai ce wace daga bakon ne yau adda ne da yi mina to ya ce ya ga wajen yayi to ya bayile and the rest za a yi wa kashin wayawa wayawo amma ga ta ce kadi sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma sai ci wai ga yin zagi ne bi complain ya wai tinye abubuwa na kisan haulatu bintu salaba ina ga ya wani wannan ga wani sai ci wani sai ci ga wani zagi ya jiri ni hmm? no sai shiga wala ta kutu hujiye minika idan larta balmubtiluna na kudu gwagwaro yi ya gwazo na ya gwaya nabi sallallahu alaihi wa alihi amma ga nabi ga wakil ta ya dai yamin gwagu baban ce ci ya kullu man alaiha fan indo ne ta tinke mun ga ga zo waya buqa wajhu rabbika wanti ga ke fiska yanto yace yawai sai ci be ka shi wanda sai ci be wajhu amma an ga sai tilat na gaira kum tum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wajhu ya zangi waju ya sai ci ni go no bani sai latunan mai gagan wa kallama Allah Musa taklima ko amma ga an ce gama kalamai kalamai ya shiri ni no so wa legan wa la ceci ala da biyan ale tawja laysa kamithli shawar sami'u al-basir قواعد ينا غوفن يا الاسماء والصفات ينا وفي بدائع ne ibn قيم mace fi alkawadul musla yan a shek muhammad ibn salih al'usaimina ba na ji wawa sami albasir na wani ga sami wasu ya ce ciwo albasir masu suna ya ce ciwo nin don da rino ma da sifa a sam'u don gani zuwa da a a sami wanda sifa albasir ma albasar Allah alam na ta baraka wa ta'ala yura fil akhirati al imam abu hatim razi ta abu zura razi aga allah subhanahu wa ta'ala alu ya fali kiyami wa rawu alu jannati bi absarihim ya jami'a jannati mali to yace bi yayi wa yasma'una kalamahu amma wa ga yace kai fasha'a wa kama sha kimina ba to na wale ga arru'ya haƙƙun bi gairi hatacin wala kaifiya mm. yalle ya ce ci gaskiya ci ga goro amma ya gaga kaifi dana amma ga sai ci wa amma ali tashi amma sai ci kiya amma sai ci kesha bani wa gaci mure wale ga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ga sahabi ga innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara ya halittu ya ci ya yake mine ya ya na latu ba mu na fero ya ce ya timba finci liya amma zai letu ya ci ya yi jabuwa ni da yi jawo ce ga wale tu ya ci yin na tsoyi gama na ba na da can le ba kawai na wuce yi in ba na bisa sallam letu ya ci yin na wule na kashin wule tu ya ci ya roji gane ko wale ka zai ji maga ne sa san mili sai can ai ga wanga ai ji na fi ruye tu are ko ji fahimta ne ya gabe waji ya gane ba a ruye da ya na sai gaskiya zan dogbo mitin na wasan bidiya ko good annabi ga lan yara ahadun minkum rabbahu hatta mota ya mini mine buna le ce ce yana sauga janjali sai ce latin ya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna ko e gimi ji ya kan da tsakani awa da sai ce ali sai ce fa'al kiyamiya amma ya gimi aljanna shi lillazina ahsanul husna wa ziyada da ya ji bolo bolo na adi aljanna ma ji bibi ziyada ba ga nazar ila waji la alkarima ko ba ce latina ga lahun ma ya sha'u na hawa ladai ladaina mazid ya gimi aljanna shi na gabana adi amma ke dilliyon gama ya nazari la waje la alkarimu annabi sa sallam ga gimi aljanna ga da aljanna zane yi zaina ya ga ya gimi aljanna shi hal rabitun bai ya daji a rawar ma na la da kila ita je da yan wa kada ataitana ma lam tuti adam lil alamin wa ma la ino la zanjo miniyan alita ne fi jona yan sai shiga azidukum aga alam tubidu juhana no asista yi layya nan walam tudkhilna aljanna nga waye laga da aljanna alam tunjina minan nar nga waye gagwa daga yana sai shi ta ga wakilu alaikum ridwani fala asqata alaikum abada yinan nan me da jin biye yin ya kara ji fushi biye yin biya daga yinan nan fa shaful hijaba cha Allah ya kan da tsakani ina aljanna shi ba sai na cha Allah yalo a cha Allah sai ci wa ma wato min shay'in ahabbu ilayhi min nazari najil alkarim da wani Allah jin aljanna shi mun cha mafiya kun alafis kayan liyana ya ce ci yana sarki mai banda na eh? hakun a agogo ko? ta nan a ru'uya nan mutazila shi jina da juna kwagar daga ne jika na da a fetun mutazila mutazila ne shi ko kashi? Hmm? yes filamu ta zaci jin da biyu yan magagin agan agan nga tsoye ta agan ni musagallan tarani walakin in walakin in zo ila jabali an yi takarra makana fa sofa ni nga tsoye ta agan ni musagawa alimiya man yi gallan babu na na fi dita bidiya nga mu laibni maliki wa man ra'an nafiya bi lam abada. fa qawlu hurdudu wasu, siwa wa fazuda ta ga ji gane ko so another energy zaunci yajin shuba to ajina sufa ya su ji gulu mai su ba ta yin ruwa ta haka ba wani ga ya sai ce tun daga ije wannan wale ga su jike ma ya su muke ji daidai ma alimamu dara kutun in kalita ta fi ga ta ruya ya ci da wuje su ba ta a ruwa ta yin liliyan sai ce ali hmm, no والجنة والنار حق الإمام أبو حاتم الرازي الإمام أبو زرع الرازي aljanna bi in gaski yawo ma makhluka tani amma aljanna jani amma yana jani la tasmiya ne a Badan karaza faljannatu sawabun li auliyai aljanna la da wuyoya wa zakirki wa naru iqabun li ali masu ya cihi ma da na yobe punishment ya zai je lesa ko bana illa man rahiman da wazai su kwagu yuna aljanna dan ba ne bo iddat lil muttaqina uji shirya zai je jin da yan ci na aljanna dan buwa ne bana janna ci ga annabi adam ga dan ta ci ga annabi adam ga uskun anta wa zawjuka aljanna to wato yi ne we ya e ji rayuwa fi babu aljanna aljanna dan bo ani bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga dakhaltu aljanna ya ga da aljanna fara'aitu qasran mithli yuci kondo ci aljanna dan bo ani ya e bana annabi ga italatu fil janna fara'aita aksara ahliha alfukara mishi ya ci ajin da limiti legas zai dokun fi wa ganin e a yi bijo a yi talaka ji ina so madabuwa ne bane to ya ci aka yi tiye na ga wuyi datlil kafiri na wuji shirya kafiri ji e ya bane ma aya ga wuyi datlil kafiri na nan wancin lawu ga ya zagaji masu ya nuna ce ko bijin zamancin azaba wancin lamun lubu dana ga wajen gani ako ta kaso ga da ni dai kawai bai imani wacce da ajunde ta shi kenan wallahu yawma idhin narahu kama nara qamaran badali sitti ba'da samani wallahu ceci yawma idhin ifnal kiyami narahu yaluye kama nara kin da yele qamaran ita badali sitti ba'da samani ke sitto mm. 6 mutuwai ba da samani bayan kyan samani a'a Allah mitugun mai gunganja samani ojo ko Allah mitugun mai dambo kuyo waga Allah mitugun ya gunganja hmm? hmm? ga lugba wọn wajen ma independent yin na to waga legun yi gaskiya na ganyen wato Hmm? ke samanin a kunji samani na ni samani 8 plus 6 14 wallawu yau ma izin allahu efo wuce na rawu yaliye kama kemina na ra kamaran kemina yelisa yana badali city ya tsawa jikin ya tsaga tiya ya fogu tsayin ci zuma ya fogu tote bi ma na ya fogu kina nan that is 14 ma na ya fogu ba da riga da wani ne wa kul ya tajalla Allah lil khalqi jaharatan kama al badru la yakfa wa rabbuka awdahu rawahu jarirun amma qali muhammadin fakul misla ma kad qala fi zaka tanjahu no le nga dona ne ko wale ga inna ga ya ala naimi ya gimi aljanna ke mina azaba na ga azaba fa alkiyami enno ne nga zo ga le to ce no mai kalla innahum arabim yawma idhin la mahjubun wato aljanna wuci ta enna wuci la tafniyani abada wa ba wajiga na ko mm. khalidina fiha khalidina fiha fal jannatu thawabun li awliyaihi aljanna wa lada ya zai shiga waliya sai ce nan ko ba da wali ka shan waliya a da ki dalili ga wali dabo ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna lalle waliyan to ci shi da son adan boya razana ma adan boya annabi sa sallam wasallam ga to shiga man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi zan don don gajin adawa da waliyan to ci na to ci ga wa gun zamuncin الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah yi waliyan zai ja imani nan wawatiya tun daga baji ko suke zai ji maci ma na babe tsoye ce a cikin imani babe tsoye ce bai tuci wuya na ya yi tagut ko wọn wà tí a daga haske ló bá shi ko shi inna ala bani fulan la yusuli bi awliya zai mi kaza shi ya nabi ga hun ja ga waliyan ya sanan shi waliyan na yi salihu da shigan da kirki shi wa ya ga walima da sifa mini sifa ya walibo wanda da wala imani ji mini sifa ya walibo wadda da sun yato ya ci da wakibo bo allazi na amanu zane ja imani jina hmm. ya ba ci wa kanu ya takuna mai da sun ya ce ci na ya ta ci mini sifa ne zai da wunce je wali na nga kiyo ya tufari lajin wani lalo hmm. asuba zuru lasari magari isha azuyin ramadan ya ne dai su kwaji wajibi ta ci bin wani laji walla ya zalu abudi ya takarrabu ilayya wa ma takarraba ilayya abudi a bi shay habu la min maftaratuhu alayhi wuja dan bo watan ba bi ba mi tsoyeci akun na mi aji farilla ta ci ubona no le ka ne zaga tun farilla na ji lozo mun ta biya da tun aramu na mun ta ke bebe tun na fila shi ci ga biyu mm. wala ya zalu abiyar takarrabu ya bin nawafili wuja a kun kiya bu wafe watson bayan ce ci bai nafila shi hatta wahibbahu aru ce ci a fe bai wau ce ci gai wau ganci sukun فأكن سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ولا إن سألني لأعطينا نقول إذا ندى قولوا لك يعني ما تكون ولي تكي بها وعينا oji ga unga ashe so kuma ya ga fabiya ya suma wa biya yi busiru wa biya yi butish ene mi so kwawa na ga wa wo ene mi so kwawa na gawa wa cinde ene mi so kwawa na ga wa lagwato ga ji ga na ko ummadi sharati yo ga wali ya cin bi cin wali cin bi ciwo summa awrasna na alladhi naftafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati ashalle voye wali shike jinya ungandoji hmm. ade na je sadu kun bil khairati na watun farilla patalo watun farilla jilo watun haramu jilo gwa watun nafila jilo sashe mu ba hulo suke ya ibu ya gun haramu mu wannan ne sabi kun bil khairati aside muktasid watun farilla jilo watun haramu lugwa amma ku jikini ji nafila ga kagboya wale ne muktasid wanda ta tashin, a ci dai zalimun li nafsi na mini wuji zalunci na wakijan wajen zalunci mana a farin lanwace mujin da cija haram da ce ma ga dawa mata sun mumini gube musulmi gube to sun amma na kisul imani wale ga waliji martaba niya ko ji al ismatu ji sharutun min shurutul wilayati an ko annabi ne maga wali bata wanda biyun wahidu afdalu min jamil awliya wajibi ne annabi ne ga wali bata أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أصنع أولئك رفيقا wajen gane ko a ci da auliya ushayatin a da wali ya shaitan shi da je ya gaibu nan a magana yi wali alhali to shiga kulla ya lau man fi sama wata al'adul gaiba illa Allah ya za da sama da gaibu na sai Allah ko ya shi shi ko ji sallah wani fi azun aga gida azun ga bin fi gijiyo aga bin wani wani ɗi maka wani alali maka maka ka ga gida alaluwa ka gida maka aluwa ni wuji maka boguwa waga ji waga ji bin bin ojiyo shi maka wancan gaji ya ji abun nomu kun fi azun ya kutiba alaikum siyama kama kutiba lillazina min qablikum la'allakum tattaquna wa shi ngawon wali wa fi to giza shi dogo agbin ngawon da ji kubra lozu kubra rufiya kubra gubrayen kalla barana ala kulubi ma kanu yaksubun Allah kiyaye mu ko zabe shi gamu tun gayi to cewa Allah la ilaha illa ana adi zai wajibu ta bi gaskiya sai mu subhani subhani ma zo mu shani ma gamu gayi waliyin kun da cin Allah an tara a ba yazidi marati khairu min tara Allah alf marati wali abu yazidi yazni ya ga wali sako so dubu amma ga amma ga zanne dai mu kiwo amma ga zanne dai mu waliyan sai shiga inna aki da yasu fanci ya bu dimono gadi da ci gana dimono walibo wai bibi na gadi wani halali ma na ga da zafatu min na limani hmm. ya bugu a jannaji mai sawabun li auliya ihi ina ma yi kabun da ali masu ya ci ya zai shiga le su kuban illa man himar da wani su kwa guna a shan wani zaɓata na gadali cinji ne fina nga alwana zan wace dabo sa kwa fabia in tun from day one zan wace dabo ane muhammadu atan gwawa mina al fata fatajabi na filatan laka asa an ya ba asa karabuka maqaman mamuda zan wace dabo etun guru na alwana nga rubi tun da dia a caji sakwaci ga al'ada aljanna za mu ci dabo e gizakan gina ja mai yi ta jaji daga bubuwan gina gina ja tangwaye man yi fari yani yau ji gane ko nga lawa jinrara daga zanen da ajin da bayan zanen ba ne ga wancan koyo sai kiyan sai bi nasi wa khuruji ba'd al ko wa dukhul ba'd al-muslimin jahannaman bi ni al-asami wa tughyani mayanu ne da kanin wa dukhul ba'd al-muslimin jahannama sashiyan muslimi ja biya ga hannaman bí bi iri al ni ba zunubin cikon ko amma Allah wa ke biya ku tiya bi Allah ga jike Allah ga latiya Allah ga jike ga latiya wallahu yarhamuna wa iyyakum biha min ghairi ta'zibin wa ghairi hawani e bogo ga en da ne mafiya da ne punishment ya zai jigale sai ci bana illa marhiman da gwaze su ko ga gununa inna الله لا يغفر an يشرك به ويغفر ما دون zalika liman يشاء man جاءت وصراط حق haqqun siran yi gaskiya ne da ja da go fari kiyami na ce wa in illa wariduha ade da wa su ga ci agogon ke sama zanu ci agogon ki ɗaya bayan zanu ci agogon ke doko bishi na ci agogon zanu ci afi gba zanu ci afi koko zanu shiga zagun bo la kiyaye mu wal mizanu cimaman allazi law kifata ne na je gwaguba nan yuzanu fi malu ibadi a ga wuladan tsoye tun je wuce hasanuha wa sayyuha to wanju to da biyu hakkun gaskiyo bi ma'ana tsoye gaskiya wannan dawal mawazin alqist la tuzlamu nafsun shi'a a ga tsoye lati ci gangani da adalci a madirain a na aji zalunci na faman sakulat mawazinuhu sannan tunga lukina tunga shena na bada ban hafat mawazinuhu so so so insha Allah ungo alegan almizan yake hmm ya dana wajibi na wajibi o, mizan wucin da kifatan madalisan ke lisanu lisan gintara wani yakon tsohon da kiyar tsohon da gintara ke gintara yi na hmm. N'o le tun da gwaguba ne dabo ne dabo a ce diya da ci dambo don guta ce na fejin gwani na kashi nga fi da ke ce babu da fiti babu da ya yi rufe ga lisanu nga la'adata littafi da gwai lisanul mizani ya lisanul mizani yin tare ya tsuwa ko so tsuwa yi gaskiya a don tsuwa in yi tunguru shi yin za na sun da ruwan da ci bebe ga littafin aka yi zaba na ruwan da ci bebe ga zahuncin so bai ci tacin ruwa ji gani ko so insha Allah ta'ala baba a yau ba ne gadin daidai na sai ce ba ne gacin bici na sai fabi a dogo ga dogo tun wanda buwa ke da lutu jirki ki ala tun wa show wani student ya student ga ji ka tukin wani fejin gp gp re gp ga folin mare gp su da fitire grade re ko hmm. ya sai na umar so ya bago ya zuji ta cin sabi kame fari kiyan ben sai shayi da jina mun bene ma so bayu gen mu yili mina su fan dal barka na subhanaka allahumma ni amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah